Sadiq ya rungume iyayen nasa ne cikin ɗauki da farin ciki. Nan da nan suka ya suka shiga cikin gida. Zuwan suke da wuya sai ga ma'aikatan gidan sun fara yi tururuwa suna zuwa ganin Sadiq, kasancewar su ma suna murna da dawowar Sadiq ɗin. Wani babban abin mamaki mazansu da matansu duk wanda ya gaida Sadiq sai Sadiq ya kira sunansa kafin ya amsa. Duk da irin jimawar da Sadiq ya yi bai manta da sunan 'yan aikin gidan nasu ba. Sadiq na shiga cikin falon gidan ya tarar da 'yan uwan mahaifinsa sun cika gidan tab sannan kuma a gefe guda ga 'yan uwan mahaifiyarsa maza biyu mata biyu abin ya matukar ba wa sadiq mamaki yadda ga gidan ya zama tamkar gidan biki to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha allahu za mu ci gaba Cikin girmamawa da murna Sadiq ya fara durƙusawa yana gaishe da su, faran-faran suka rika amsa masa cikin murna. Tare da yi masa fatan alkhairi, haka Sadiq ya rika amsawa suna yi masa addu'a yana amsawa cikin nishaɗi, tare da jin daɗi. Daga bisani Sadiq ya matsa kusa da waɗansu kakanninsa inda ya ci gaba da zolayarsu cewa zai yi musu allura tun da yanzu ya zama likita. Masu ƙasa a gwiwa ba su ma suka ci gaba da mayar masa da amsa suna zolairasa cikin wasa da dariya. Daga cikinsu har akwai masu shafa sajen Sadiq inda suke zolayar shi suna cewa yaro ya girma. Da ƙyarar Sadiq ya ƙwace daga hannun wannan kakanni nasa domin shi duk abin da ake yi Sadiq. Allah Allah kawai yake yi ya ga afan ya taso domin baya buƙatar ya je ya tashi afan ɗin daga bacci baya buƙatar ya katse masa bacci. sai bayan kowa ya watse daga falon kowa ya koma masaukinsa inda suka tafi domin su ci abinci kuma su huta ya rage a cikin falon daga avan sadiq sai kuma hajiya zara sai kuma an marwan sai an ta halima sadiq ya kada baki ya ce wa hajiya zara umma allah allah nake yi afan ya taso daga bacci kawai sai dai ya taso ya gani domin na san afan bai je makaranta ba tun da ya san zan dawo na san yana murnar ganina Cikin ƙanƙanin lokaci sai fuskokinsu suka canza zuwa damuwa ƙarara. Nan da nan Sadiq ya tare da tambayar su lafiya, mai kuma yake faruwa? Ya naga daga maganar Affan duk fuskokinku sun bi sun canja, ko wani abu ne yake faruwa. Ankul Marwan ya dafa kafaɗar Sadiq tare da faɗin Sadiq ka yi haƙuri, mun yi maka laifi, ba mu sanar da kai tun da wuri ba. Affan yana can Zaria, Sadiq ya magana da ƙarfi cikin tashin hankali tare da tambayar, Me, Ankul, me Affan kuma yake yi a can Zaria? Ankul Marwan ya ci gaba da magana yana gaya masa cewa, Wata sabuwar makaranta aka buɗe mai kyau, shi ne na kai shi can domin ya yi karatu a can. Amma ka kwantar da hankalinka, in Allah yarda idan ka huta kwana biyu, zan kai ka domin ka je ka gan shi. cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci zuciyarsa ta fara ta farfasa ba tare da ɓata lokaci ba sadiq ya fara kuka tare da faɗin wannan wani irin saɓani ne don allah an uncle ku gaya mani gaskiya idan affan mutuwa ya yi tunda na tafi makaranta ba ku tura min da hotonsa ba sannan kuma ba ku kawo ziyara tare da shi ba an ce min ba shi da lafiya yanzu kuma na kammala karatu na zo ban gan shi ba na tambaye ku kun ce yana makaranta a zaria ku faɗa min gaskiyar abin da yake faruwa. Ni yanzu ya kuke buƙatar na yi, Sadiq ya faɗi haka cikin shashekar kuka. Dukansu hankalinsu yi matuƙar tashi sannan suka dawo suna rarrashin Sadiq, inda suka ringa rarrashin shi kan cewa Afan bai mutu ba. Amma Sadiq ya ƙi yarda, har sai da ta kai ta kawo kulmar Marwan ya ɗauki waya ya buga makarantar makarantarsa Afan, inda ya ce a haɗa shi da Afan. bayan an haɗa shi da afan kai tsaye miƙa wa sadiq wayar inda sadiq ya ce hello yana cewa afan ya fara murna tare da tambayarsa yaya yaushe ka dawo sadiq ya amsa wa afan yanzu na dawo gashi kuma na dawo baka nan kana makaranta daga nan ne sai afan ya fara yi wa sadiq magiya don allah yaya ka zo ka gani sadiq ya yi masa alkawarin cewa zan zo in ganka ba tare da jimawa ba insha allahu apan ya ƙara jaddadawa Sadiq kan cewa ya zo da wuri amma saboda ya ji ana cewa za su je excursion a ɓangaren karatunsu na boko, amma malaman ba su gaya masa koyaushe ba ne. Sadiq ya amsa masa cewa zai zo in sha Allahu da zarar ya yi daga gobe zuwa koyaushe zai iya ganinsa. Haka dai suka ci gaba da wayarsu da Afan har natsuwa ta fara zo masa. inda daga bisani bayan ya natsu suka ci gaba da firarsu suna wasa suna dariya daga nan ne suka gama wayarsu har sadiq ya kashe wayar ya miƙa wa ankul marwan inda ankul marwan ya ci gaba da zolayarsa yana ce masa mai kuka yana dariya a yi masa ɗan kwaɗan daddawa dukaninsu suka ƙyalƙyale da dariya A daidai wannan gabar ne Anta Halima ta ce wa Sadiq ya tashi ya je ya tafi ya ci abinci da aka shirya masa domin kuwa ta san yana jin yunwa yanzu. Tana yi masa wannan ta yi nan da nan kuwa Sadiq ya miƙe ya nufi gurin teburin cin abinci. Nan da nan Sadiq ya je ya fara cin abincin bayan ya kammala cin abinci kai tsaye ɗakinsa ya nufa. Sadiq yana shiga ɗakinsa ya ga komai ya canja masa domin ko komai na ɗakin sabo aka sa masa. Nan da nan farin ciki ya kama Sadiq. Cikin murna Sadiq ya kwanta a kan gado yake shingida sannan ya ci gaba da magana a cikin zuciyarsa inda ya ce, Allah sarki Abba na san duk wannan aikin nasa ne, Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ka bani abin da zan saka musu da abin da suka yi mani na alkhairi. Sadiq yana kammala faɗin haka ya miƙe tsaye, inda ya cire kayansa ya shiga wanka. Bayan ya yi wanka ya fito ne ya canja kayansa ya kwanta domin ya ɗan rintsa kafin dare ya yi. Falon gidan Alhaji Muhammad ya cika da mutane 'yan sanda da zuwa. Kowa ya zo sai a faɗa masa cewa Sadiq yana bacci, amma idan ya tashi za a sanar da shi. A can kuwa ɓangaren Alhaji Kabiru, kowane shirye-shirye ya kammala na wannan dina da ya alkawarin shirya wa Sadiq. Dare kawai yake jira ya yi, don haka Alhaji Kabiru ya umarci 'yarsa Aisha Humaira da ta tashi ta sa kayanta masu kyau domin halartar zuwa wannan dina. Aisha Humaira ta shaida wa mahaifin nata kan cewa ita gaskiya ba za ta sami halartar wannan dina ba, ba za ta iya zuwa ba, domin ba ta buƙatar zuwa harkar Sadiq saboda ba sa jituwa da Sadiq. Ita ba ta buƙatar shiga harkar Sadiq saboda yadda Sadiq yake shishige mata, yana nuna mata cewa duk abin da ta yi ba daidai ba ne. Duk da wannan uzuri da Aisha Humaira ta kawo mahaifinta bai karɓi uzurinta ba, tirsasa mata yi akan cewa lallai sai ta je wannan dina, da Aisha Humaira ta amince da zuwa dinar ba da sarranta ba. Duk da haka sai da Aisha Humaira ta kafa wa dadin nata sharaɗi kan cewa ita idan ta je amma fa ba za ta daɗe ba. Mahaifin nata ya amsa mata akan cewa ya ji, amma dai shi kawai burinsa ta je wannan waje. A can kuwa ɓangaren Sadiq yana can yana ta baccinsa babu wanda ya tashe shi. Sadiq bai farka ba sai da azahar ta yi, shi ma kuma sallah ce ta tashe shi. Domin kuwa Sadiq tun yana ƙanƙaninsa mahaifiyarsa take gargaɗinsa akan yin sallah akan lokaci. Don haka ne Sadiq ya girma da wannan ɗabi'a. Sadiq yana yin sallah ya sake komawa baccinsa. Sadiq bai sake farkawa ba sai da aka kira sallar la'asar. Bayan Sadiq ya tashi ya yi sallah ya yi wanka, inda ya sake canja kayansa ya sanya wata farar jallabiya kar. Sakamakon dama shi ma'abocin sanya fararen kaya ne. Bayan ya saka ne ya sako falo ya zuwa ƙasa. Sadiq yana sakowa falon ya zo ya tarar da gurin babu kowa, kasancewar yamma ta yi, kowa ya watse. A daidai wannan lokaci Sadiq ya tarar da sai dai ummansa da kuma abbansa da anti Halima da kuma Uncle Marwan dukkaninsu ya zo ya tarar da su ne suna ta hira. Yana zuwa ya yi musu sallama dukkaninsu suka amsa. Daga nan ne sai hankalinsu ya koma kan Sadiq inda suka ci gaba da magana suna faɗin Sadiq har an tashi? Amsa musu Sadiq da i wallahi ai na gaji ne. Bayan Sadiq ya gaya musu haka sai ya koma kan kujerar da ankul ɗinsa da abbansa suke zaune inda ya zauna a gefen su. Bayan Sadiq ya zauna ya dube su a natse, inda ya ci gaba da magana yana cewa, Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin wannan kalamai na Sadiq ne ya sa sai suka natsu suka mai da hankalinsu ya zuwa gare shi. Shi kuwa Sadiq bai tsaya ba ci gaba da magana inda yake ce musu, Godiya marar adadi ta tabbata a gare ku iyayena, tun daga lokacin da aka haife ni har ya zuwa yau, kuke kula da ni, ba ni da iya kalmar da zan iya gode muku da ita, sai dai na yi muku fatan Allah ya saka muku da alkhairi. Godiya marar adadi a gare ku Allah ya saka muku da mafificin alkhairi in ji Sadiq. Ci gaba Sadiq da magana yana cewa, Kun cika mani buri na da nake da shi tun ina ɗan ƙarami na. Yau gani ni Abubakar Sadiq, gani a matsayin likita. Allah ya cika mani burina na zama dakta. Sadiq yana gama faɗin haka sai hawaye ya fito daga cikin idanunsa, inda ya saka hannu ya share hawayen ya ci gaba da magana kamar haka. An kulɗina da anta Halima, ina matuƙar godiya a gare ku. Gaskiyar magana ban taɓa ganin mutane masu daraja da kamala irin taku ba, kun zamanto min cikakkun mutane. Ba dan daraja ta iyaye ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daban, da su in ce da ku da iyayena duk ɗaya ne. muna sanar da ma'abota wannan tasha ta mu ta algaita media musamman ma waɗanda suke zaune a wannan tasha domin sashenmu na koyarwa na wayar hannu ko kuma na kwamfuta to wannan sashe muna sanar muku da cewa zai dawo insha Allahu za mu ci gaba da saka muku wannan bidiyo a wannan tasha lokaci zuwa lokaci sai dai kuma ga masu buƙatar ci gaba da samun tutorial ɗin a koda yaushe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 Muna ƙara roƙonku da ku yi mana sharing da lakin da kuma comment. Hakan zai ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo wannan labari. Wannan kuma shine zai kawo ci gaban wannan tasha tamu. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.